yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a wannan yammaci na ranar goma ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bakwai. wadda ta yi daidai da ranar goma sha biyar ga watan shida na shekara ta shida ta miladiya yau za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratu ibrahim wanda muke a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurkan mai albarka a wannan gari namu na kano allah ya kara masa tsari da aminci da arziki a za mu tashi aya ta bakwai in sha Allah a cikin wannan sura mai albarka kafin mu fara amsa tambayoyi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ji kan magabatanmu akwai 'yan uwa da suke halartar wannan majalisi koyaushe kowanne daga cikinsu Allah ya yi ma kawunsa rasuwa daya wan mahaifinsa ne ɗaya kuma wan mahaifiyarsa duk sun rasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makomarsu Allah ya kyauta bayansu Allah ya haskaka kaburburansu kuma Allah ya ji kanmu idan mun koma ya zuwa ga makomarsu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لعزيزنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم na'am allah ta'ala ya ce wa نعم الله rabbukum kuma ku tuna yayin da Ubangijinku ya sanar, la'in shakartum kum. idan kuka yi godiya kuka gode ma ni'imar Allah da yin imani ingantacce da kuma aikata ayyuka nagari kum. to ni kuma zan ƙara wallahi zan ƙare ku zan ƙara muku ni'imata wato zan rubanya muku ita da abin wato zan rubanya muku abin da na ni'imta a gare ku wala in kafartum idan ku kuka butulce kuka butulce ma ni'ima da kafirci da sabo to inna azabi la shadid to lalle azaba ta mai radadi ce wato ma'ana zan yi muku azaba kuma azaba ta mai tsanani ce wannan magana ci gaba ne da magana annabi Musa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi fkuru ni'matallahi alaikum to wannan atifi ne akan wannan wato bayan annabi Musa ya ce ya ku mutane na ku tuna ni'imar Allah a gare ku kuma ya ku mutane na ku tuna yayin da ubangijinku ya sanar ko kuma wato wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaikum ja anjakum yayin da annabi musa ya ce ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da ya tsirar da ku kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da ya sanarwa a gare ku kun fahimci banci tsakanin atafin ko duk yalwar ma'ana ce ta alkur'ani wato ko dai ya zamanto wannan wannan wato tunatarwa ce ta musamman ga annabu da annabi Musa ya mutanensa kamar yadda ya tunatar da su ni'imar Allah kuma ya tunatar da su sunnar Allah dangane da yadda yake mu'amala da bayinsa wajen godiyarsu ko rashin godiyarsu ga ni'ima ko kuma daga cikin jimillar ni'imar da Allah ya yi musu shine Allah ya yi musu sanarwa a kan sunnarsa dangane da mu'amalarsa da bayi wajen godiyar ni'ima ko rashin godiyar ni'ima ta'azzana ma'anarsa shine a alama wato sanarwa wato kaga da Allah ya ce ku tuna kaga kenan wato sun san wannan domin abin da ake ishara gare shi shine yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin bani Isra'il su je wajen wajen mau'idinsa da Allah domin su ji zancen Allah su kansu sun ji Allah ya jiyar da su umarnin da Allah ya ba mu annabi Musa suka ci har suka ce ba za su imani ba hatta nar Allah jahara sai mun ga Allah kiri-kiri ka ji irin wannan istifa'i da aka yi musu to in ta'azzana rabbukum wannan sanarwar da suka ji Allah ya faɗa ma annabi Musa la in shakartum idan kuka gode ma ni'imata la azidannakum to kaga wannan ita kanta ni'ima ce ta Allah cewa Allah ya gaya musu kan cewar zai musu ƙari akan ni'ima akan godiya ta ni'ima domin gode ma ni'ima ai dole ne ko ba haka ba ka gode ma wanda ya maka ai shi ai wannan dole ne don saboda duk wanda baya godiyan ni'ima butuli kenan ba wanda zai so butulu yanzu za ka so a ce ka ɗauko mutum wanda yake an kore shi daga gidansa daga wajen iyayensa babu mai kula da shi yana kwana a titi babu mai ciyar da shi ba shi da komai ka ɗauko shi ka kawo shi gidanka ka ba shi wajen zama ka ciyar da shi ka shayar da shi ka yi masa aure ka mayar da shi magidanci amma kuma ya zamanto shi ne wanda yake za a haɗa baki a kashe ka a kwashe dukiyoyinka a yi iyalanka da 'ya'yanka mata fyaɗe da shi duk a yi wannan yaya za ka ji idan irin wannan ya faru gare duk mutum ba wai sai musulmi ba ya san cewar butulu mai butulce mai ni'ima ba ɗan halak bane kuma abin da ya aikata tur da abin da ya aikata da mai godiya kuma wato ɗan son barka ne kowa yana son mu'amala da mai godiya to saboda haka godiya dole ce kyakkyawan hali ne amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce zai yi sakayya a kai to kaga wannan ai falala ce ni'ima ce cewar Allah ya ce in kun gode ma ni'ima ta? ni kuma ba wai kawai ita ce wato kun yadda da ni'imar ba a'a zan yi muku sakayya akan wannan zan yi muku sakayya sakamako akan wannan saboda ka kagan Allah menene sakamakon shine in ƙara muku ni'imar kagan na ƙara muku ni'imar sai ku ƙara godewa sai daɗa ƙara muku sai mutum ya zamanto kullum yana cikin wadaƙa a cikin ni'imar Allah to wannan ita ce sunnar Allah in dai mutum ya gode ma ni'imar Allah to Allah maɗaukakin sarki zai yalwata masa domin zai ƙara masa ni'ima menene godiyar ni'ima godiyar ni'ima tana tabbata ne da abubuwa guda uku na farko a zuciyarka ka yadda cewa ni'imar nan ta Allah ce Allah ne ya maka wa ma kun min ni'matin fa min Allah babu wata ni'ima da ke tare da ku face daga Allah take na biyu kazanta da ita wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kazanta dan saboda koya ni'ima inkarin ta ne amma kazanta ka ce da bani da komai Allah ya mun kaza da bani da ko ban iya komai ba Allah ya koya mun Allah ya bani Allah ya mun kaza Allah ya mun Allah ya mun kullun kai ta faɗa amma wani in Allah ya yi masa ɓoyewa yake ba ma zai ma zanta ba ba ma zai bayyana ni'imar ba idan yana da dukiya ba zai sa mai kyau ba ba zai ci mai kyau ba dan kada a ce yana ci mai kyau a rinka tsammanin zai bayar ya ɓoye ni'imar Allah ballantana ma ya faɗa ya ce ai bana alhamdulillahi kasuwa alhamdulillahi an samu riba baya so ya faɗa saboda yana ganin in ya faɗa masu cewa ungo za su yi ta miƙo hannu to wannan rashin godiya ne ga Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith kazanta ka gaya ka faɗa ma duniya ka faɗa aji na uku kai aiki da kai aiki da abinda wanda ya maka ni'imar yake yarda da shi shine kai aiki da bautar Allah imani da kyakkyawan aiki shine wanda Allah ta'ala yake cewa i'malu ala da shukra ya ku mutanen gidan annabi Dawud ku aiki na godiya ga Allah ku aiki na godiya ga Allah ya ku mutanen gidan annabi Dawud Shi ne ni'imar da Allah ya muku ku yi amfani da ita wajen bautar Allah Allah ya maka ni'ima ya baka lafiya to tashi ka tsaya akan ibada Allah ya baka dukiya fitar da haƙƙin Allah Yi abin da Allah yake so a cikin dukiyar nan taka to waɗannan matakai guda uku su ne godiya sai ka haɗa su da baki ɗaya ka zamanto mai godiya in kai haka sai Allah ya yawaita maka kuma komai ƙanƙantar ni'ima Allah yana so a gode masa inna Allah la yarda anil abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu alaiha wa an yashraba sharbata fayahmadahu fayahmaduhu alaiha Allah yana son bawa yana yarda da bawa ya ci noma ɗaya ta abinci ya yi godiya a gare shi ya sha ya kurɓi ruwa ya yi godiya a gare shi Allah yana yarda da bawa kaga mutum sai ka ga wannan kawai ka ci abinci ka ji daɗi ka ce alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا كفد wannan to sai ka samu ridan Allah sai ka sami yardar Allah ko ka sha ruwa inda ake cikin ruwan inda ake cikin zafin nan ka sha ruwan sanyi to amma fa ana ta yadawa jama'a likitoci suna sanarwa masu azumi wajen bude baki kada ka karya da ruwan sanyi don saboda hanta tana cutuwa ka dan sha ruwan zafi ko kunu ko ko ko shayi ta ɗan kurɓi ruwan zafi hanta tukuna ta nutsu kafin ka ce za ka sha ruwan sanyi abinda ya sa saboda zan yi maganar ruwan sanyi da godiyar Allah akan neman ruwan sanyi ka tuna cewar daga kayi buɗe baki tunda an ce ka sha kai godiyar Allah bari ka sha kai godiyar Allah amma kuma ba kai tanadin ka ba kai tanadin ka. daga baya in ka sha ruwan sanyin ka ji daɗi ka ce alhamdulillah sai ka sami yardar Allah da wannan sannan Allah ya ce wala in kafartu in ku kuka butulce inna azabi la shadid to azabar Allah ce wato Allah yana ukuba akan butulce ma ni'imar Allah azabar Allah mai radadi ce wa baraba kun ga shine wannan ya ɗaya daga cikin dalilin da yake cewa muke cewa wato makasudin wannan surar shine bayanin girman ni'imar Allah da wajibin da yake kan bayi kansu gode masa kuma su kiyayi butulce masa kun ga Allah ta'ala ya ce za mu zo a cikin wannan sura inda Allah ta'ala yake ba mu labarin waɗanda suka baddala ni'imar Allah da butulci suka tabbatar ma da mutanensu gidan halaka alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa kamar yadda mu karanta a cikin wannan sura duk wanda ya butulce ma ni'imar Allah karshen ta ni'imar sai ta zamanto masa uquba Allah sai ya musanya ta ta zamanto azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa barballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makanin ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ya كانوا يصنعون الله يا بغى مثال القرية ta kasance amintatta cikin aminci da nutsuwa arzikinta na zuwa mata da yawa ta ko'ina sai ta ce ma ni'imar Allah sai Allah ya sanya mata tufar wato yunwa da tsoro tufar yunwa da tsoro saboda abin da suka kasance suna aikatawa to shine kun ga azabar Allah mai tsanani ce ga wanda ya baddala ni'imar Allah da butulci kun ga irin wannan ya faru akwai wato a ƙasar Ethiopia akwai malaminmu yana ba mu labari saboda suna gaba kusa da a kudancin saudiya suna gaba tekun bahar maliya da suna yara kakansu kakanninsu haura kwale-kwale suke shiga su haura zuwa kasar habasha ethiopia a can suke zuwa suna neman arziki suna cirani suka ce wallahi a can suka rinka ganin wato mutum ya ci burodi in ya ci rabi rabin sai ya bal da shi kamar yadda ake ta maula haka zai bal da shi suna yara suka ga wannan a cikin wato 1940s 1950s kowa ya san irin yin da ta zo ma mutanen ethiopia a 1970s wanda ta tarwatsa su dalilin da ya sa kenan inda suke zuwa cira inda yan saudiya suke zuwa cira ne sai gashi suka dawo kasar saudiya suka zo suka zamanto aikatau suka zo suka zamanto yan gudun hijira haka lebanon su ma sun yi irin wannan batsarin ni'ima a cikin a cikin a 1960 da farkon 1970 Allah ya gana musu yaƙi suka tarwatse suka watsa a duniya 'yan lebanon babu inda ba sa nan sun tarwatse sai da suka ɗanɗana tukuna kafin Allah a kuma hikimar Allah ta sa kuma yanzu Allah ya kawo musu sauki saboda haka butulce ma ni'ima ba karamar wahala ba ce mu kanmu nan guntuna lokacin da da a sha'anin siyasa aka rinka yawo da masara wai an karya fati mai alamar masara aka rinka jan masara ki a kan titi da masara ba mu santa ba sai dai a gasa masara ko a dafa masara ba mu san cin masara ba muna yara amma yanzu kun ga kamar yadda ake awon shinkafa aka ake awon masara da masara ba a cinta sai dai a yi cin marmari da masara amma ga shi nan Allah ya ɗanɗana mana masara sai ta zamanto a izza wato a izzatun ta zamanto mai izza saboda me saboda mun tozarta ni'imar Allah to duk wanda ya tozar ma Allah azabar Allah mai tsanani ce ma'ana Allah zai masa azaba wa qala Musa sannan Allah ya ce mana annabi Musa ya ce in takfuru antum man fil ardi jami'a in kun kafirce kun butunce ma Allah kun kafirce masa ku da waɗanda ke cikin ƙasa ga baki ɗaya fa inna Allah la hamid to lallai Allah wato wallahi mawadaci ne ga barin halittarsa wato hamid abin yabo ne shi dukkan halittarsa suna yabansa saboda haka baya bukatar ku wannan menene fa'idar da aka ce wa kala musa tunda ai wa a azana rabbukum shi ma magana annabi musa ne dan kar a dauka cewa Allah ne wato Allah ne yake ce ma bani Isra'il a kada ku in kun kafirta Allah ya wadata daga kafircinku don ya zamanto kan cewa kamar ana jan hankalin su ne kan kada su kafircin domin Allah wato saboda ɗabi'ar kafirai suna ganin ƙoƙarin da ƙoƙarin annabawa da bin su kansu musulunta kamar ana ganin ana wani wato a ana wani zawarcin su ne kamar in sun musuluntar wani ƙarfafa ma Allah za su ko taimaka ma Allah za su ba san ku in sun musuluntar kansu bane abin da yasa annabawa suke tsanantawa suke tsananta kwaɗayi wajen kiransu don su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ne Allah ne ya ce su abu sannan su sake ba za su sake ba sai sun yi iya karfinsu da kuma cewar su a cikin su masu rahama ne masu nasiha ne kuma sun san abin da ba ma sani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da ku kamar misalin da mutumin da ya kunna wuta ne sai ga kwari irin sigina suna zuwa suna sun ga kyalkyalin wuta suna so su fada shi ko ya san in sun fada konewa za su sai yake yi yace to haka kuke ina riko da madaurin zanin ku kowa kokari yake ya kubce ya fada cikin wutar jahannama shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya san inda zamu fada kuma ya san me wuta sai riko yake da mu kada mu shiga to wannan shine nasihar annabawa shi yasa a wajen hankolan su kan mutane su musulunta har sai mutane su rinka ganin kan cewar ai neman su ake domin wata maslaha shi yasa har Allah yake cewa yamununa alayka an aslamu suna yi maka gori dan sun musulunta to shine sai Allah ya ce sai Allah yake ba mu labari annabi Musa sai ya ce wa mutanensa in kun kafirce da ku da wanda ke cikin ƙasa gabaki ɗaya ba za ku cuci Allah da komai ba domin Allah mawadaci ne baya buƙatar musulunci baya buƙatar godiyar ku kuma Allah baya buƙatar ku gode masa domin shi Hamid kowa ya gode masa ya gode ma kansa da kansa godiyar Allah ga kansa ta ishe shi shi yasa Allah ya ce Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin ahabba ilaihi almadhu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa babu wanda yake son yabo irin Allah dan haka ya yabi kansa yace alhamdulillahi rabbil alamin to wannan yaban ya isa Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la uhsi an alaik anta kama athnaita ala nafsi bazan kiyaye bazan iyakance kirarin ban girma gare ka ba ya Allah kai kamar yadda kai yabo ne ga kanka to saboda haka Allah shi hamid ai mahmudun abin yabo ne ko an yabe shi ko ba a yabe shi ba shi ya yabi kansa ballantana ga mala'iku ba abin da suke yi a rayuwarsu sai subhanallahi wa bihamdi abin da kawai suke cewa kenan subhanallahi wa bihamdihi ga ra'adu mun karanta ta tsawa abin da take cewa kenan subhanallahi wa bihamdihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai ma sai cewa subhanallah wa bihamdihi yake cewa to sannan dan kafiri bai gode ma Allah ba me Allah zai rasa ka duba adadin tsakon kwani yashi kowace tsakuwa ta cikin yashi za ka haɗa su da mutanen da ke bayan ƙasa za ka haɗa yashi yashi kawai adadin tsakon kwani wato adadin kwayar yashi tu kowanne ko na tifa ma ba za su fi mutanen duniya ba balantana na duniyan nan to kowace kwaya ta yashi tana cewa subhanallahi wa bihamdi to sannan har wani zai ce dan bai gode ma Allah ba kamar Allah ya rasa wani abu ko ya rasa masu gode masa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu to don haka mutum ya san wannan ya san cewa shi ba komai ba ne wannan zai dan sa masa tawalu zai dan sa masa kaskantar da kai ga Allah ya san cewa shi ba komai ba ne. Ya yi godiyar dan kansa in bai yi godiyar ba ga shi ga Allah Allah ya sanya mu cikin masu godiya gare shi na'am لم يعتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح قوم نوح ce alam na ba'ul ladina min qablikum to wannan komawa ne ya zuwa ga muhaqaba ga kafirai wanda Allah ta'ala ya ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid Allah ya ce alam na ba'ul ladina min qablikum shin labarin waɗanda suke suka wuce suka zo gabaninku bai zo muku ba qaumi nuhin sune mutanen annabi nuhu wa adin da adawa mutanen annabi hud wa samud da samudawa samudawa mutanen annabi salih wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san su sai Allah wato suna nan tili saboda yawan su ba wanda ya san su sai Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannun su sun zo musu da hujjoji mabayyana hujjoji waɗanda suke a bayyane faradu aydiyahum fi afwahi sai suka mai da hannuwansu zuwa ga bakunansu waƙalu suka ce inna bi bima ursiltum bihi mu mun kafir da abin da aka aiko ku da shi wa na lafi shakkin kuma lallai mu muna cikin wata shakka mimma tad'una na ilaihi mure daga abin da kuke kiran mu ya zuwa gare shi shakka wadda take mai kari ma akan kokonto wato wannan waɗansu sun ce wannan komawa ne zuwa ga maganar a magana da kafirai wannan kuma bayani ne na sunnar Allah dangane da aiko manzanni Allah ya ce ka ce Allah ya ce Allah yana yin kamar yana magana ne directly mubasharatan da kafirai wannan abin da yake nuna rayuwar alkur'ani kenan in kana karatun alkur'ani kamar yana zance da kai ne ba kamar ba kamar attaura ba ko linjina da zaka ji ana baka labarin abin da ya faru ga annabi Musa da abin da ya faru ga annabi Isa sai dai ka ji an ce Allah ya ce masa kayi kaza Allah ya ce ka gaya wa bani Isra'il kaza amma wannan ku sai ka ji a mai da maganar mubasharatan Allah yana magana da kai alam ya ajiku labari bai zo muku bane na mutanen annabi Nuhu waɗannan mutane da Allah ya ambata wato labarin su sananne ne ga kafirai ga mutanen da suke ake karanta musu alkur'ani mutanen makka sun san su domin suna jin labarin annabi nuhu saboda labarin tufana ya shahara dukkan al'umomi sun san labarin tufan ruwan tufan da kuma kan cewar Allah ya tsirtar da annabi nuhu da wanda suke tare da shi a cikin kwale-kwale yayin da aka yi ruwan tufana saboda haka kissar annabi nuhu sananniya ce da kuma cewa Allah ya halakar da mutanen ya halakar da mutanensa haka mutanen annabi hud suna wucewa ta gidajensu yayin da suke tafiya yaman a cikin rubu'ul hali Eh, wanda yanzu ake cewa an haƙo wurin da ake ganin garin su ne garin adawa wajen da yake a hamada ce yanzu mai girman gaske ta hada da kudancin saudi arabia da arewacin kasar oman a yanzu a nan mutanen adawa a nan suka yi rayuwa da mutanen da samudawa a hanyarsu ta suna wucewa ta gidajensu yayin da suke tafiya kasar sham domin tana nan garinsu wanda ake ce masa hijir ko kuma ake ce musu mada'a yanzu suna ce musu mada'in salih mada'in salih yana nan kilomita wajen 440 daga madina ga gidajen nasu nan za ka gani yadda suke haƙo gidaje daga cikin dutse har yanzu gidajen suna nan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun wa innaha la bisabilin muqim haka Allah yake dangane da mutanen walaqad walaqad kadzaba ashabul hijr al mursalin wa atinahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna min al jibali buyutan buyutan aminin فأخذتهم الرصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أصحاب الحجر سنة نن سنة سنة سنة تهنير سكي bi. saboda haka da Allah ya ce alam ya atikum labarin bai zo muku bane ai wato kuna da labarin su saboda duk sun gani to shine Allah ya ce akwai ma da yawa banda su kamar ashabur ras kamar ashabu madiyan kamar ashabu aikar kamar qaumu tubba da da yawa waɗanda suke la ya'lamuhum illa Allah ne kadai ya san su al'umomi da suka gabata dukkanin al'umomin nan manzannunsu sun zo musu wato kowace al'umma manzanta ya zo mata da hujjoji bayyanannu kowane manzo Allah ya bashi aya ita ce hujja mabayyaniya da mutanen da suka zo me raddin mutanensu, su a faradu aidiyahum fi afwahihim sai suka mai da hannuwansu akan bakunansu wato kamar suna masu izgili wato kamar mutum dariya ta kama shi zai haka ya kama bakin wai kar dariyar ta fito kar a gani wato kuna ce mana mu zo mu bi ku an yi muku wahayi wato annabawa sun zamanto abin dariya abin izgili ko kuma faradu aidiyahum fi afwahim suka yi musu alamar wato ku shiru su sa haka wato ba a dan yatsansu a bakinsu. wato ku mana shiru kada ku gaya mana wannan magana wato suna yi musu tahdidi kenan suna ba ma suna yi ma annabawansu barazana da kan cewar dan sun zo da sakon Allah kuma suka ce ba sun kafurta. ka kalle su ga wanda yake annaba wannan dukkan annabi da zai zo sai ya zamanto yana da rekod a wajen mutanensa sanannen rekod na na wato kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan hali da cewar daga gidan mutunci ya fito daga gida wanda yake maɗaukaki wanda babu watsewa tare da shi ba a san ya gaji watsewa ba sannan ba a san shi da wata mummunan ɗabi'a ba a tarihinsa amma ya zo da abu a danganta shi zuwa ga karya ce mun kafurta da abin da aka aiko ku da shi kuma suka taba da cewar su wa inna lafi shakkin a cikin wannan kun ga akwai tahfifi wajen alkur'ani uslubi na zance wato na balaga domin an yi tahfifi maimakon a cewa inna na saboda akwai nana din zata yi yawa inda ce wa inna na lafi shakkin mimma du'una na sai na din yawa amma haga a can a suratu a hud sai aka ce wa inna na lafi shakkin mimma du'una da ike na din guda ɗaya ce a can sai aka kawo inna na din amma anan sai aka yi takfifi saboda kada bin nunun din yayi yawa to wannan wato shi balagar alqur'ani banda ta ma'ana hatta sauƙinta a harshe ma haka yake za ka ga yanzu ka ga haruffa a jera su tare in ba masu sauƙin faɗa ba ba a yi a cikin alkur'ani kamar mim mim tana da sauƙin faɗa Kala ya Nuhu bi salamin wa wa barakatin alaika wa ala umamin امم ممن معك kaga aka jera mim ɗin, amma saboda saukin faɗa aka kawo su to alkur'ani haka yake balagarsa ba kawai a wajen ma'ana ba hatta wajen sauƙin faɗa wanda duk wanda ya saba da karatun alkur'ani in ya zo irin wannan sai ka ga wato bakinsa cikin sauƙi zai faɗa eh, to haka alkur'ani wanda yake yana da ɗaya daga cikin da yake nuna kan cewa ga garbado ne daga Allah yake na'am قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم to makamin makamin muhawara ne annabawa sun zo da ayoyi mutanen su suka ce sun kafurce musu kuma ma shakka suna shakka mai girma mai karfin kokonto akan abin da suke kiransu zuwa gare shi to me manzanni suka ce Allah ya ce qalat rusuluhum manzannin su suka ce afillahi shak yanzu a game da Allah ne akwai wata shakka a gani da Allah ne akwai wata shakka fatiris samawat maƙagin halittar sammai da ƙasa ya du'ukum liyaghfira lakum yana kiranku domin ya gafarta muku min zunubikum daga zunubanku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma ya muku jinkiri har ya zuwa ga ajali abin ambato ba zai muku uquba ba ba zai halaka ku ba shine jawabin manzanni wato suka ce musu yanzu akan Allah ne kuke shakka domin mecece shakkar su da suka sun kira su zuwa ga su gaskata Allah su gaskata manzanni suka ce su shakka suke sai manzanni suka ce game da Allah ne akwai shakka wato suka yi musu muhataba da dalilin fitra domin sanin Allah larura ne duk wanda ya ce babu Allah ko bai san Allah ba ƙarya yake daga ya shiga cikin wani hali zaka je yana cewa oh my god yana shiga wani hali za ka yaya cewa oh my god saboda sanin Allah larura ne shi ya sa suka ce qalat manzanni suka ce manzannin su suka ce wato sun faɗa ma kowa da kowa ba kamar yadda zai zo ba nan gaba qalat lahum rusuluhum nan sai aka ce qalat rusuluhum manzanni sai suka ce domin khitabi ne ga da masu imani da marasa imani duk sun cancanta a gaya musu wannan masu imani a tuna musu marasa imani a tabbatar musu wato game da Allah ne akwai shakka ai babu shakka game da Allah domin sanin salarura ne sai suka yi musu kuma suka bayan dalilin fitra sai kuma suka tafi da su zuwa ga dalilin hankali fatirin samawati wal ard makagin halittar sammai da kasai waye sammai da kasai din nan da har za ku shakka a kansa zai yi a ce sama da yadda take tafiya da tsarinta da hikimomin da Allah ya sa a ciki na halittar sama da na kasa da kullun karatun kuke yi ba kwa karewa kullum sabon fannin ilimi ake fitowa daga cikin halittarsa kuma a ce babu shi wato hankali ba zai ɗauka ba wato ƙagar halittar sama da ƙasa ita ce babban dalili akan halittar Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake kafa hujja da halittar Allah akan mahalicci Allah akan cewar Allah shine kadai yake abin halitta hadha khalqullahi fa aruni ma za khalaqa ladina min duni wannan shine halittar Allah ku nuna min abinda waɗanda suke ba Allah ba suka halitta domin wannan shine dalili akan samuwar Allah da kadaituwarsa halitta in akwai wani wanda ya halitta in akwai wata saman daban wanda wani yayi a nuna mana in akwai wani mutumin daban wanda ba Allah ne ya yi shi ba a nuna mana Hmm? in akwai wata ranar daban ba ta Allah ba a nuna mana in akwai wani ruwan saman daban da wanne yake saukar da shi ba Allah ba majalisar ɗinkin duniya ce take haɗuwa ta saukar da shi a nuna mana hmm? to shi yasa alhalk shine wato babban dalili na hankali akan cewa babu shakka a cikin Allah to sai kuma dalili na ni'ima kun ga tadarruji ko daga dalilin fitra sai dalilin hankali sai kuma dalilin ni'ima dalilin in'am domin dalilin ni'ima dalili ne akan wato mashair akan ai muhataba da wato jinka tausayinka zuciyarka aizance da zuciyarka ya ukun yana kiran ku domin ya gafarta muku Allahn da ya halicce ku bai kyale ku kai ba ya zo kuma zai shiryar da ku ya turo muku manzanni suke kiran ku kun ga a cikin wannan akwai nuna kan cewa kiran manzanni kiran Allah ne wato yana kiran ku domin ya gafarta muku zunubanku domin musulunci yana yafe abin da ya gabace shi kuma ya muku jinkiri ya zuwa ga ajali abin ambato wanda nuna cewar wato Allah maɗaukakin sarki a cikin sifarsa ta rububiya ya kula da bayinsa yanda yake kamar yanda yake sokan musu da ruwa daga sama haka yake saukan musu da wahayi da zai rayar da ruhinsu ruwa wanda zai rayar da rayuwarsu da ya rayar da jikunansu ya rayar da halittarsu to kuma akwai ruwan ni'ima wato ruwan wahayi ruwan shiriya wanda shi ne ya fi muhimmanci wanda zai rayar da zukatansu da ruhinsu domin in babu shi barna za su yi a bayan ƙasa amma domin su gyara kansu su gyara rayuwarsu su gyara kasar da suke ciki su samu rayuwa mai albarka rayuwa ta ni'ima sai ya saukan musu da wahayi kamar yadda yake saukan musu da ruwa daga sama to wannan shine zai sa su ce kai Allah ku ya kula da mu Allah ku ya yi mana ni'ima Allah ku ya yi mana rahama to ku ai dole mu gode masa dole mu so shi shi yasa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku so Allah saboda ni'imomin da yake muku domin ni'im in ka tuna ni'imar Allah wannan zai saka ka so shi to dan annabawa suka gaya ma mutanen su haka sai mutanen suka ce in sai suka bar wannan sun san cewar wato an kure su anan ba su da sauran hujja babu shakka akan sha'anin Allah kuma ba abun mamaki bane Allah ya Allah ya aiko da shiriya Allah ya aiko da abin da zai shiryar da mutane ya zuwa gare shi to sai suka koma mataki na biyu ƙalu in antum illa basharun mithluna sai suka ce ku ba ku kasance wata halitta ba face mutane kamar mu turiduna an tasuduna amma kana ya'budu aba'una kuna so ne kawai ku hana mu daga abin da iyayenmu suka kasance suna bauta musu fa'atuna bi sultanin mubin to ku zo mana da sultani da hujja mabayyaniya wato suka ce suna inkarin cewar ta yaya za a yi ku mutane kamar mu kuna ci kuna sha kuna aure kuna shiga kasuwa kuna kwanciya a ce wai wahayi ya zo muku daga Allah a'a mun sami iyayenmu akan hanya kun zo da abin da ya saba ma iyayenmu yaya za a yi mu bi ku to ku zo mana da sultani bayyananne ku zo mana da hujja wadda za mu gamsu da ita wato sun yi riko da al'adar iyaye da kakanni saboda al'adar mutane sun yadda kan cewa iyayensu da kakanninsu akan daidai suke kuma riko da abin da iyaye da kakanni suka ce kamar shine tabbatar da asalinsu ba ko tabbatar da asali ba ne wato tabbatar da shugabancin masu shugabanci domin in aka ce za a bi al'ada waɗanda al'ada su ne shugabanni to su ne kullum akan gaba har abada ƴaƴansu kuma su ne kullum akan gaba har abada sai dai su su gaza daga su sai su amma aka ce za a koma cancanta za a koma ilimi za a koma hujja to a nan wajen sai wanda Allah ya bama to su ba su yi da wannan ba to me raddin annabawa إلا الله يمن على من يشاء وما كان لنا أن بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما Yace ya ce qalat lahum rusuluhum manzanninsu suka ce musu kun ga nan saboda su makaryatan ne wannan saboda inkarinsu saboda raddin annabawa wato an fuskance shi ga su kafiran ga su masu karyata annabawan ne domin abu ne wanda yake banci makaryata waɗanda suke karyata annabawa amma cewa afillahi shak wannan da muminai da waɗanda ma ba su yi imani ba duk suna buƙatar sanin wannan saboda muminai domin ya zamanto ya ƙara musu imani sun samu ɗamanina walakin liyatuma inna ƙalbi babu shakka a Allah kafirai kuma domin ai musu raddi to amma wannan saboda inkari ne daga kafirai sai aka fuskantar da shi ya zuwa gare shi sai aka ce qalat lahum rusuluhum sai manzannun su suka ce musu inna hanu illa basharun mithlukum mu ba wata halitta bace face mutane tamkar ku walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi amma Allah yana yin wato baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wannan yana daga cikin abin da a cikin ilimin usulul fiqh da ilimin ajjadal ake ce musu alqawlu bil mujib shine ka sallama ma dalilin wanda ya kawo maka kace na yi da dalilin ka amma dalilin ka bai kai ma hujjata ka ba abinda kake so ka kafa hujja da dalilin naka bai nuna shi ba domin su kafirai ne suke cewa ku mutane ne kamar mu saboda haka ba zai yi ku zamanto manzannin Allah ba shine dalilin su ko suna kore manzanci saboda su mutane ne ku mutane ne saboda ka taya za a yi ku ce Allah ya aiko ku to sai annabawa suka ce musu eh mun yadda da wannan dalilin naku mu mutane ne amma dalilin bai nuna kan cewa ba za a aiko mana da manzanci ba domin Allah yana fifita wanda ya so cikin bayinsa a cikin mutanen ba kwa gani wani Allah ya wadata shi wani Allah bai wadata shi ba wani Allah ya bashi kyan sifa wani Allah bai bashi ba wani Allah ya bashi tsawon rai wani Allah bai bashi ba wani ya yi shi lafiyayye wani ya yi shi na kasashe duk ba baiwar Allah ba ce ballantana baiwa irin ta annabci ballantana rahama da babu kamata a ce Allah ba zai zaɓi wanda yake so ba a ciki saboda haka wannan shine alqaulu bil mujib ka ce ma hasan ɗinka na yadda da dalilinka amma dalilinka bai kai kai zuwa ga al ba bai kai kai zuwa ga gaci ba to shine abinda shine shine wato raddin da annabawa suka yi musu wato Allah madaukakin sarki yana baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ya zaɓe su ya ba su annabci amma annabawa mutane ne ba aljanu ba ba iyayen giji ba ba mala'iku ba amma wannan bai hana Allah maɗaukakin sarki ya fifita su ba kamar yadda yake fifita wanda ya so daga cikin bayinsa nanu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qalu laula nuzila hadha alquran qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون هر إن الله يكتوى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة قاشنا دي إن الله يكنون كان شوى الدنيا ما ya zaɓi waɗansu ya fifita su da rahamarsa ballantana kuma rahama kamar ta annabci ya zamanto kan cewar za a yi ma Allah a togace shi a ce ba zai yi haka ba ba zai zaɓi waɗansu daga cikin bayan sai ba su annabci ba to sannan sai annabawa suka ce wa ma na lana an kun bi sultan kuma baya kasancewa a gare mu mu zo muku da wata hujja illa bi idnillah sai da izinin Allah wato sai Allah ya nufa wato al'amarin ba a hannun mu yake ba haka annabawa suke su mai da komai ga Allah su nuna kan cewa su ma suna ƙarƙashin tasarrufin Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minu kuma mu'minai ga Allah kadai za su dogara ga Allah shi kadai wato kada su rinka ganin cewar wato sultanin bai zo ba watakila in sultanin bai zo ba ya yi jinkiri aya ba ta zo ba hujja ba ta zo ba wato aya mu'jiza ba ta zo ba wannan zai sa mutane ba za su yi imani ba wato sai annabawa suka ce ma muminai ku dogara ga Allah kada ku damu Allah in wato in yi in izinin Allah bai kai sultanin ya zo ba ba zai zo ba kuma akwai hikima a cikin wannan yayin da kuma hikimar Allah yayin da izinin Allah ya zo to shi shikenan sai ka gan Allah ya so kowa da kowa sai yi imani kamar yadda ya faru ga annabi Yunus ya dade mutanensa ba su imani ba har ya dauka cewa babu wanda zai imani ya fita ya bar su sannan Allah madaukakin sarki da ya koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya sa ga baki daya suka yi imani wa kanu mi'ata alfin aw yazidu su dubu dari ko ma sama da haka wa malana Allah na tawakkala ala Allah annabawa suka ci gaba da faɗa suka ce menene uzurin mu kan ba za mu dogara ga Allah ba me ke gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana gashi Allah ya shiryar da mu hanyoyin mu wato ya nuna mana addinin mu ya sa mu akan ni'imarsa wato wato kamar dalilin dogaro ga Allah shine cewar ka san Allah mani'imci ne a gare ka mai ma ne a gare ka bai taba kyale ka ba kullun kasa kullun yana tare da kai wato sanin cewar Allah wato yana tsaye da sha'aninka shine mujibin tawakkul shi yasa Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara akan rayayyen nan da baya mutuwa yace wa tawakkal alal azizir rahim ka dogara akan sarki mabuwayi mai rahama alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka yayin da kake tashi wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawarka a cikin masallata wato yana ganin ka to tunda yana ganin ka me kake bukata ya san halin da kake ciki saboda haka wannan shine mujubin ka dogara ga Allah shine annaba suka ce to me gare mu ba za mu dogara ga Allah ba gashi bayan ma ya san halin mu ya riga ya shiryar da mu hanyoyin mu wala nasbiranna ala ma tumuna sai kuma suka ce ma abokan gaban su wanda suka kafirta su wanda suka kafirta wallahi za mu ci gaba da hakuri za rinka yin hakuri akan cutar da mu da kuka yi wato da sun cutar da su kuma za su suna tsammanin za su ci gaba da cutar da su wato za mu yi haƙuri a kan cutar da mu da kuka yi da in kun ci gaba da shi za mu ci gaba da haƙuri mu kuma wato ma'ana wato akara ba azaba ce za ku yi mana ba da zagi da duka hmm, da kora da kwace dukiya to mu kuma za mu ci gaba da haƙuri a ga wanda zai samu nasara domin mu mun san sunnar Allah an nasara ma'as nasara tana tare da hakuri, to ka akanta muke wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa ala allahi falyatawakkalul mutawakkilun duk wanda zai masu dogaro to su dogara ga Allah wato wanda suke neman madafa madogara wanda za su samu kare wanda za su samu ishe wato maishi to Allah shine maishin su kun ga a kowane makami suke bayanin tauhidi a can sun yi bayanin wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun saboda muminai kada su damu da jinkirin zuwan nasara nan kuma saboda neman nasara yayin da ake musu azaba suna haƙuri lokacin da mutum yake haƙuri yana haƙurin jiran nasara da juriya da dauriya to a lokacin nan yana buƙatar zuwan nasara cikin gaggawa to a lokacin nan yake buƙatar mataimaki to mataimakinsa shine Allah shine dan haka sai aka ce masu neman madogara to su sanya su sanya dogaransu ga Allah jalla wa ala na'am karasa ayar وأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

ومن ورائه عذاب غليظ وقال الذين كفروا لرسلهم suka ce ma manzanninsu lanukhrijannakum kummin ardina wallahi za mu kore ku daga kasarmu aw na fi millatina ko kuma wallahi ko kuma ku dawo zuwa ga addininmu wato zuwa ga hanyar addininmu ta iyaye da kakanni wato wannan ishari ne ga cewa sun ɗauka domin da annabawa suna zaune tare da su ba su yi musu inkari ba ba wai cewar annabawa suna kan addinin su ba domin annabawa Allah ya tsare su daga shirka amma kasancewar su dawo dawowar ga da suke cewa ba wai dawowa dan da suna kanta bane suka barta annabawa ba sa kan addininsu amma suna nufin wato da annabawa ai ba sa musu inkari to su dawo su bi addinin wato dawo wasu su dawo gabarin inkari kuma su shigo cikin addininsu shine wato ban tsoron da suka yi musu barazanar da suka yi musu ko dai za mu kore ku daga ƙasarmu ko kuma ko kuma ku shigo cikin addinin mu ku zo mu addini kamar yadda iyaye da kakanni suke to yayin da suka yi haka sai Allah ya ce fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yi wahayi zuwa gare su zuwa ga annabawa lanuhlikanna zalimi wallahi za mu halakar da azzalimai wato waɗanda suka yi zalunci da kafirci da yin barazanar ban tsoro ga annabawan Allah da mabiyansu don haka kada wato kaga wannan a cikin wannan akwai kwantar da hankalin annabawa da kada su ji tsoro ai kada ku kada ku ji tsoro domin halaka za ta tabbata akan azzalimai wala nuskinannakum al-ardh min ba'dihim kuma za mu zaunar da ku a cikin kasar su a bayan su wato in sun fita daga kasar Allah zai sanya su su zamanto mamaya masu gajewar gare ga masu gajewar kasa gare su kamar yadda Allah ya yi ma bani Isra'il da Allah ya kori annab wato ya fitar da Fir'auna da mutanansa. suka bar dukiyoyinsu kamtara min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin duk wannan kadhalika wa awrafnaha bani isra'il haka nan Allah ya gadar da ita ga bani isra'il to shine Allah ya gadar da ƙasa ya zuwa gare su kuma Allah ya ce za mu zaunar da ku a ƙasa a bayan su zalika liman hafa maqami wannan sakamakon ga duk wanda ya ji tsoron tsayuwarsa ne a gabana shi ma'anar makami ai mawqifi wato wuqufuhu baina yadayya wanda yaji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah to shine wato sai Allah ya jarraba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Allah sai ya jarraba duk wannan jarrabawar da aka yi na daukan azabar kafirai domin da haka ne Allah zai san wane ne yake jin tsoron tsayuwa gaban Allah wanda zai rike amanar Allah wanda Allah ya danga kasa a hannunsa ba zai zamanto jabberi ba zai zamanto mai rike amanar Allah zalika liman hafa makami wa hafa wa'id kuma ya ji tsoron narkona ya ji tsoron wato ban tsoro da ne da azaba wato yana jin tsoron azabar Allah yana jin tsoron su'ul hisab wastaftahu sai suka nemi wato a nasarar Allah akan matsa wato sai suka nemi nasara Allah wato su annabawa suka ce Allah ka bamu nasara akan mutanenmu shine kamar yadda annabi shu'aib yake cewa rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allah kai fatahi tsakaninmu da mutanenmu ko kuma dukkan su kuma kafirai su ma suka ce suka ce idan mu ne akan gaskiya Allah ka halaka in mu ne akan gaskiya Allah ka halaka su in su ne akan gaskiya Allah ka halaka mu shine fatihi din in ta tasabtihu faqad ja'akumul fathu in kun nemi fatahi ya zo muku to ga fatahin ya zo kamar yadda Allah ya ce mawa. kafirai wannan sunnar Allah ce akwai mataki wanda zai zo da annabawa da mutanensu waɗanda suka ta su kowa zai nemi fatahi ga Allah cewa to Allah ka halaka halaka mai ƙarya ka bayyana mai gaskiya amma su annabawan Allah za su ce ne Allah kai mana budi budi wanda yake na alkhairi daga gare ka wa kullu jabbarin ani to yayin da suka yi haka Allah sai ya ce wa khaba kullu jabbarin ani dukkan mai dukkan wato a mai tsageranci shine mai girman kai ga Allah mai taurin kai ga bin umarnin Allah mai zakewa wajen karyata annabawan Allah ani wato mai taurin kai ga gaskiya ya ga gaskiya an gaya masa hujja an bullo masa tanan ya tsaya ya nace akan musu da annabawa musu da haƙƙin musu da al'amarin Allah ya tabi shine wato shine zai tabi wato yayin da aka nemi fatahi yayin da aka nemi budi na Allah ya zo to masu tabewa su ne masu wannan sifar masu tsagiranci masu girman kai ga Allah masu taurin kai ga karɓar gaskiya min wara'ihi jahannam shi wannan mai tsagiranci mai taurin kai jahannama ce a bayansa wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da shi daga ruwa wanda yake na mugunya shine ruwan ciwo as-sadid shine ruwan da yake fitowa haɗe da jini da ruwan ciwo wanda yake shine narkewar naman jiki in ya narke saboda zafi da ciwo wannan ruwan shine za a rinka shayar da shi ya jarra'uhu ana kallafa masa ya haɗiye shi mala'iku na ce masa sha ana tura masa sai ya sha wala ya kadi yusiguhu baya iya konkwadarsa baya iya haɗiyewa da kyar zai iya haɗiye shi amma haka za a kallafa masa sai ya haɗiye shi zai masa makaki a cikin zuciya ya tsaya a makogaro ya tsaya shi bai fito ba ya huta shi bai riga ya shige ba shi kansa wannan azaba ne kuma shi ne ruwan sha wa yatihil mautu min kulli makan mutuwa tana zuwa masa ta ko'ina wato halinsa a ko'ina kashe shi zai kowane hali yake ciki ta ko'ina mutuwa zai amma ba zai mutu ba wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit kuma amma ba zai mutu ba ka duba tsacin mutuwa da zafinta ka duba wanda wato aka ya fada cikin hatsari kansa ya tawarwatse irin zafin da ya ji amma kaga tun da ya mutu shikenan ya huta to wannan haka mutuwar za ta zo masa ta ko ina kowane abu zai iya sa shi ya mutu amma ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun ghalib sannan a bayansa bayan wannan kuma ga azaba mai kaushi ga azaba mai kaushi wato tafi wannan tafi wannan cinsa da shan nasa da yake yi wanda yake mutuwa ce ta ko'ina za ta zo masa amma ba zai mutu ba sannan kuma ga azaba wadda take mai kaushi wadda za ta zo daga wadda take fuskantarsa shine lokaci wanda yake yafi wannan tsanani ya ishe masa ya isar masa tsananin cewar wato ba mutuwa ba fita huludun lamaut har abada haka yake wato babu kaunar cewar zai samu sauki ko yayi haƙuri ko bai hakuri ba babu kaunar samun sauki Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe mu daga azabarka subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu